abin da nake mutanen arewa particularly shine hannunka mai sanda kullum cewa mu tsaya mu dubi obasanjin nan da irin abubuwan da ya faɗa na farko dai wa ya kawo umar ya ado da shi jonathan din idan ya ce jonathan bai iya ba a yaushe ne ya san cewa jonathan ba zai iya rika kasar nan ba saboda haka ya kamata mutanen su tsaya su yi la'akari da wannan shi ya kawo umaru lokacin ya san umaru baya da lafiya sannan kuma har ƙarshe za ka ga cewa ai ba Jonathan aka ce zai zama mataimakin shugaban kasa ba Peter Odley me yasa Obasanjo ya canza shi so wannan ne abin dubawa Wato ran kaɗe kana ganin kamar watakila dai akwai lauje cikin naɗi dangane da wannan wasikar da Obasanje ya rubuta kenan? Wallahi akwai lauje cikin naɗi idan ka dube da yake cewa kada ma Jonathan ya yi takara 2015 takara ta biyu me Obasanje zai yi ba a ƙasar nan ai takara ta uku ma ya so ya yi. Hmm. so don mi zai ah, kuma yanzu takardar da ya ce ya rubuta ya ba janar abdulsalam kofi ya ba janar babangida kofi da janar dan juma me yasa bai ba janar gawan kofi ba ka gani so ya kamata mutanen musu duba akwai lauje cikin naki a tsaya a dubi abin da idon basira tukuna eh a dubi wannan message din a kuma dubi masinja din wato san je me yaje yi ma kasar nan ba duk wannan magana da yake cewa a bi democracy a yi wane ne ya kamata a duba irin mulkin da Obasanjo shi kansa. To ranka eh. da akwai kuma masu cewa watakil yana da 'yan takarar da yake son ya naɗa wa 'yan ayo koko ya naɗa wa Najeriya. Kana ganin wannan ma ya takarwa wajen wasikar da ya rubuta ɗin? Wannan ba sani ba, amma dai abin ban tsoro shi ne cewa fa yau gwamnatin nan ta tsaya ta duba ta ga in mutum har irin Obasanjo wanda mun ka saya mulkin kama karya da kuma mulkin da ya bunƙasa cin hanci da rashawa yana magana cewa eh, ya hango cewa ƙasar nan fa cin hanci da rashawa ya ka tutu da kuma mulkin kama karya to abin tsoro ne don idan mutum irin obasanjo zai hito ya ga cewa an kasa to ya kamata a tsaya a yi tunani ba gwamnati ya kamata ta tsaya ta yi la'akari da irin wannan mm. To don haka ranka ne. Shi kasashe ne, shi mm. ne shi kansa. Duniya ce in wata ta tafi wata ta dawowa mulkin kowa kalila ne to na Allah shi kasira ne idan Allah baya canzawa Allah kyauta ma